sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimurin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni ni dai suna na ali raps unguwa uku a labaran namu na yau kuwa Ƙungiyar kwallon ƙafa ta chelsea ta bai wa dan wasa romeo labia kwantiragin shekaru bakwai tare da zaɓi domin ƙarin shekara ɗaya an riga an amince da sharɗin sirri in ji sancho trouble wani labari ya bayyana cewa kungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta cimma cikakkiyar yarjejeniya da ɗan wasa jawo Kanselo a kan kulla sharɗin sirri ɗan wasan ya amince da rage albashinsa sosai domin ya taimaka wa kungiyar ta barcelona a matsin tattalin arziki da take ciki yanzu dole ne kungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta nemi cimma yarjejeniya da kungiyar ƙwallon kafa ta manchester city Inji ji pans jabi miguel a hukumance an tabbatar kungiyar kwallon kafa ta monaco ta siyi dan wasa denis zakariya daga kungiyar kwallon kafa ta juventus akan kuɗi euro miliyan 20 yarjejeniyar kwantiragin shekaru biyar ya sanya kamar yadda shafin yanar gizon kungiyar ya bayyana a nan kuma an bayyana cewa dan wasa nema Genio na shirin komawa kungiyar kwallon kafa ta barcelona a shekarar 2025 a matsayin dan wasa na kyauta wanda hakan zai ba shi damar shiryawa a matakin koli na shirya tunkarar gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 kamar yadda jaridar El Ekub ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta amince da yarjejeniya da ƙungiyar kwallon kafa ta Galatasaray domin ɗaukar ɗan wasa Nicolo Zaniolo. Yarjejeniya aro tare da batun zaɓin sayansa wanda ya kai kusan euro miliyan 27 idan har ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa ta sanya hannu kan siyan Zaniolo a dindindin. an bayyana cewa kudin aron dan wasan zai kasance biyan euro miliyan 4 euro miliyan 22 zai kasance kudin sa ne a dindindin tare da karin euro miliyan 4 wannan shine tsarin karshe na cin mai yarjejeniyar cinikin an bayyana cewa za a yi masa gwajin lafiya a birtaniya idan komai ya tafi daidai Zaniyalu na shirin barin kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray ya koma kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa. Nan kuma an bayyana cewa dan wasa Harry Maguire na neman a biya shi fan miliyan 15 da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United domin ya amince da tabbacin koma sa kungiyar kwallon kafa ta West Ham United inji jaridar The Sun. An bayyana cewa Maguire idan ya bi kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya koma West Ham za a rage masa albashi. wanda dan wasan ya nemi kungiyar ta Manchester United ta biya shi fan miliyan 15 a matsayin diyar rage albashin nasa. A nan ma dai an tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta cimma cikakkiyar yarjejeniya da dan wasan tsakiya Safiyan Amrabat a wata ɗaya da ya wuce. Kungiyar ta Red Devils tana son siyan dan wasan tsakiyar ƙasar Morocco a matsayin mai maye gurbin Pret da Donny van de Beek in ji Di Marzio. Wani labari ya bayyana cewa dan wasa Manu Kone a ƙarshe ya dawo ɗaukar horo bayan dogon rauni da ya samu ɗan wasan ya fara ɗaukar horo shi kaɗai kuma zai shiga cikin tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Mönchengladbach a cikin kwanaki masu zuwa a baya dai ƙungiyoyin Liverpool PSG har ma da Juventus sun duba yiwa ƙulle yarjejeniya da Kone wanda za a ci gaba da dubawa a makonnin karshe na rufe kasuwar musayan 'yan wasa ta bazaran nan an bayyana cewa dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta juventus leonardo bonucci ya shirya tsab domin barin kasar italiya koma kasar jamus gianluca di marzio na sky italia ya bada rahoton cewa bonucci yana dab da komawa ga da bundesliga an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta union berlin tana ci gaba da tattaunawa don rattaba hannu kan dan wasan bayan na Juventus. A nan kuma an bayyana cewa dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Emerick Laporte yana ci gaba da matsa domin barin kungiyar a wannan watan. An bayyana cewa dan wasan bayan dan kasar Spain yana son sake koma kungiyar kwallon kafa ta Athletic Bilbao. Jaridar Marca ta ce Laporte ya yi maraba da sha'awar kungiyar kwallon kafa ta Bilbao kuma yana sha'awar ganin yunkurin su ya faru. Manchester City tana son siyar da Laporte duk da cewa farashin da suka sanya masa zai yi tsada ga kungiyar ta Bilbao. Laporte ya ba kungiyar kwallon kafa ta Athletic Bilbao kan euro miliyan 65 a shekarar 2018. Wani labari ya bayyana cewa tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Antonio Conte shine kan gaba wajen zama sabon kocin kasar Italiya bayan da kocin kasar Roberto Mancini ya yi murabus a ƙarshen makon da ya gabata in ji jaridar Sky Italia. Conte zai kasance sabon kocin tawagar kasar Italiyan amma idan ya amince da albashin euro miliyan biyar a duk shekara kamar yadda hukumar kwallon kafar kasar FIGC ta bayyana masa. An bayyana cewa duk da haka Luciano Sapaletti shi ma babban ɗan takara ne amma har yanzu yana da kwantaragi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli amma akwai yarjejeniya duk ƙungiyar da ke sha'awar ɗaukar Sapaletti dole ne ta biya Napoli euro miliyan 3.8 domin barin shi ya tafi sai dai hukumar kwallon kafar kasar Italiyan ta bayyana cewa ba ta da niyyar biyan wannan adadin kuɗin amma tana iya yunkurin sasantawa da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta napoli a lorian de laurentiis domin barin sapaleti ya ban Napoli ya koma kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar Italian. A nan kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta cimma yarjejeniya ta baki da ɗan wasa Olais. Chelsea ta cimma cikakkiyar yarjejeniya ta baki a halin yanzu tare da Michael Olais akan kwantiragin shekaru bakwai. An bayyana cewa dukkan bangarorin Chelsea da na ɗan wasan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 jarbobin WAEC da neko Abubuwa da yawa za su kasance muku a cikin sauƙi. Da zarar kun leƙa shafin www.babasandata.com ina sake jaddada muku cewa kowace iriyar data kuka siya za ta ɗauki tsawon kwanaki talatin ta expire ba. Datocinmu suna da ƙarfin gaske a kan wayoyin Android, iPhone da kuma kwamfutoci. Baba Hassan Data shafin kasuwancin data mafi sauƙi da aka fara samarwa kawo yanzu. Za ku iya tuntuɓar malambobin wayarmu kamar haka. sifili bakwai sifili shida shida takwas shida hudu biyu tara tara masu iya magana sun jima suna cewa arha ba ta ado amma mu ta mu arhar har kwalliya tana yi mu sayar da data mafi saukin farashi